والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجود والكرم والسكاء أما kyauta da karanci duk dai kyauta sake hannu wa samaha da sauki kan alayhi salatu wassalam la yuwaza la yuwaza fi hadhihi al ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ba a yin daidai da shi la yuwaza ba a yin daidai da shi a cikin waɗannan dabi'u manya manya wa wala yubara ba a yin gasa da shi la yuwaza wala yubara an gane ku ba a yin daidai da shi sannan ba a iya gasa da shi wasafahu bi hadha kullu man arafahu duk wanda ya san manzo sallallahu alaihi ya siffanta shi da haka cewa shi mutum ne wanda layi wa zai wa layi fara قال جابر قال جابر قال جابر رضي الله عنه babban sahabi jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda ya ce ila alaihi salatu wassalam shay'an fa qala la ba a taba tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam wani abu ya ce a'a ba in dai yana da shi to zai bayar wa qala ibn abbas Abdullahi dan Abbas yace kana alayhi salatu wa salam atwajan nas bil khair ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallam shine mafi kyautan mutane da alkhairi a gane a cikin mutane ya kowa kyauta da alkhairi in an ci alkhairi a nan ana nufin dukiya yana dukiya wani lokaci alkhairi ne amma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa hmm. azwaju ma yakunu fi shahr ramadan wato mafi kyautan da annabi ke kasancewa a wata ramadan ne ya kasance idan mala'ika su ya gaba da shi laifin salam ajwar da ya fi ya fi kyauta da alkhairi fiye da iska mai karfi iska wanda yake sakacce وقالت خديجة في صفته عليه الصلاة والسلام خائبة لها هذا إن شاء الله شيء يسكى أن ne. Iska فقواني يسكى ya يقول Ka ya yanzu gaba ɗaya da mutumin kirki da na banza da mai kuɗi da talaka da kafiri da musulmi duk gaba ɗaya yana shakar iska to shi manzo Allah an ce ajwa da bilkair min ar-rijl mulzala an gani ya fi kyauta da alkhairi fiye da iska mai ƙarfi wannan za mu yi kawo yin shakan cewa ya fi kyauta da alkhairi da menene abin da ya bamu iska ya bamu duniya ne shi manzo Allah ya bamu addini ya bamu imani wanda yake shi kyautar da manzo Allah ya ba mu kyauta ne wanda yake gane addini gane dukiya shi kuma iska ya ba mu kyautar duniya ne kawai su sani na'am wa qalat khadija fi sifatihi alayhi salatu khadija radiyallahu anha ta faɗa game da siffarsa wato sallallahu alaihi wasallam mukhadibatan lahu tana mai yin magana a gare shi tana cewa innaka da kalla wa tuksibu al-ma'dum lalle kai kana daukar nauyi ba ya rasulullah babu yadda za a yi Allah ya cutar da kai domin lalle kai kana ɗaukar nauyin mutane sannan kana samar da abin da babu shi kana samar da abin da babu shi in kaga babu abu babu wani abu a cikin al'umma al'umma ba su da ba su da ainihin hanyoyin sana'a ka samar da sana'a al'umma ba su da hanyoyin samun ruwa ka ba su abin da za su samu ruwa da shi abin da dai mutane ba su da shi ka samu mu da su amfana to duk mutumin da ya yake yin wannan da wuya Allah ya tabar da shi Na'am wa hasbuka shahidan fi hadha al-bab ma fa'ala ya ishe ka shaida a wannan babi abin da ya aikata tare da ɗan kabilan Hawazin ya ruddi sabi ilayhi da ya dawo da prisonin yakin su an ya dawo da prisonin yaki saboda kabila ce wacce Halimatu Sa'adiya ta fito daga ciki an gane Halimatu Sa'adiya ta shayar da shi saboda wannan shayarwan an gane ko da ya kawo mutanen ta. sai suka ci arzikin abin da ita a yi mafi sa'adiyya din a kan wannan abin sai gaba ɗaya ya saka musu firjinoninsu an ce duk mutumin da ya aikata maka alkhairi ka saka mishi in ba ka da abin za ka saka mai ka mishi addu'a to su wato kabilan wa'annan mutane to kabilan halimatu Sadiya sun shayar da shi to wannan shayarwar ya sanya bai wulakanta su ba duk da ya kama sun zama su birgomin yaki a hannu na'am na'am wa fa'alahu yawma taqsim as-sabi min ihsa'il mu'allafa mu'allafa da abin da ya aikata ranar raba ganima ranar raba birgomin yaki na baiwa ainihin mu'allafa qulubuhum azima wato ya ba wa'annan wanda ake lalashin zukatansu ya ba su kyauta da girma ya yanka musu ainihin albashi mai girman gaske wa ɗari tsofaina zalika fi mawdi hakika mun cika wannan mun yi bayanin wannan sosai a mawdi'in sa Mila alaihi salatu wa salam alfa an dauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa umila ilayhi an dauka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato dubu casa'in wato dukiya an gane kuɗi dubu casa'in wa wada'a ala hasiriya sai manzan Allah ya sanya wannan dukiya akan tabarma sai manzan Allah ya kama rabawa ya ba wannan ya ba wancan ya ba wancan ya ba wancan amma kama hatta fari da ne wato bai kare ba har sai da ya gama rangare ta gane ku bai kare ba har sai da ya gama rangare ta an gane wa za a wura rajulun fa sa'alahu sai wani mutum ya zo masa sai ya tambaye shi fa kala ma inji shay' sai ni ba ni da wani abu walakin shi tada alayya ko mara shi wannan ne ba wani mara shi ifta alayya walakin ifta alayya zai ce dai ka siyo ba ni da komai yanzu ban da kuɗi yanzu sai dai ka siya a madadina ka ce ni na ce a baka فإذا جاءني شيء أديناه idan wani abu ya zo mini za mu biya shi irin mutum ya zo wajen ina da Allah wallahi ba ni da komai da abinci da kaza da Allah ina so ko da mudu ɗaya na gero ko mudu ɗaya na shinkafa a auna mun kai gida to la ban da mu amma ga mai abinci dan je ka amsa ka ji ni in mun samu kuɗi za mu biya shi fa qala lahu umar sai umar ya ce ma kallafa kallahu ma la taqdir alayhi ya rasulullah Allah bai kallafa maka abin da ba za ka iya ba kar ka zo ka daura wa kanka abin da ya wuce tunani an gane ku fakariya zalika fakariya zalika alaihi salatu wa salam. sai manzo sallallahu alaihi wa sallam bai ta mashi wannan faqala lahu rasul min al-ansar sai wani mutum daga cikin ansar ya rasulullah an fi wala takhalu bi arshi iklala ya rasulullah ka ciyar kada ka ji tsoron talauci daga Allah ma abocin al'arshi Allah zai kawo ka kawai ya rasu lalla ba ta basta mu alayhi salatu wa salam sai manzo sallallahu alaihi sai ya murmushi wa urisan bushru fi wajhihi aka san ainihin murmushi da sakin fuska a fuskarsa da mabara bi hadha ubiru yace da wannan ne aka umarce da wannan aka umarce ni an gane wannan ko shugaba duk wayannan wayannan wayoyin gaba ɗaya suna buƙatar isnadi na ƙasan nan suna buƙatar isnadin da ya tabbatar da su to idan mutum yana da takhriji zai iya duba ya gani an kai fahimta ku wal akhbar wa man yusnad eh? an an yi amma ba magana da zaji ba ko an kawo shama'il muhammadiyya ko shama'il na asiri dan an ce a akhrajahu tirmidhi kada bai wadatarwa sai an faɗi bi isnadin kaza A akhrajahu tirmidhi bai isnadin sahih ko bai isnadin hasan amma in da an ce da yana cikin bukari da shi kenan ba a bukatar a ce a karar da wani bukari bai isnadin sahi ko a karar da wani musulun bai isnadin sahi a hasan ba a cewa haka to za a ce a karar da wani bukari amma turmuzi ibn maja abu dauda su da ya ce a karar da abu dauda bisanadin sahi bisanadin hasan an gane amma su kutu abi dauda baya zama dalili dan abu dauda ya yi shiru da ce komai ba ba alama ba ne cewa ya inganta duk da shi abu dauda ya faɗa haka abu dauda ya ce duk abin da na yi shiru a gare shi fa huwa salihun indi an gane hadisi ne mai kyau a wajena zai yi wa salihun inda hu amma kuma da ikon inda muhaddifi da yawa ka na'am na wala akbar bi jibi wa tarani alayhi idan bukhari ya ruwaye cikin adam mufrad shi ma wannan yana karɓar dole sai an san isnadu saboda akwai hadisai da yawa wanda ba su cika sharaɗin shiga cikin bayan bukari ba sai kai da cikin adon gufura wanda daga cikin da ibai ne sai yasa ga adon gufura ana ta karɓi malamai ta takrihi shi akwai sahihu adon gufura akwai da iko eh. dan wala akhbar bi judihi wa karami alayhi salatu wa salam kathira wato labarai na kyautan manzo sallallahu alaihi wasallam da karantinsa suna fa da yawa yakfi minha li ta'limuka ma zakarnahu wato yakfi ma zakarnahu min ma ko minha li ta'limuka wato abin da ambace shi daga ciki ya ishe ka zai karantar da kai ya isa alaikum salam duk da haka yanzu da a ce mawadatan mu za su dinga kusantar majalis na inda kuma suna amfani da abin da suke kan da yanzu za a samu kuriya da yawa suna a kwarar da shi mutum Allah ya bashi wadata babu abin da ya rage gare shi ba ce ya bauta ma Allah to da yawa daga cikin mawadatan mu ba sa damuwa dangane da abin da ya shafi infaki inda mutum kawai zai tara unguwan shi kawai kowane mawadaci ya tara unguwan shi ya ringa taimakon mutane daidai gwargwado kuma za ka abin da zai cire zai taimaka ma al'umma dan kaɗan ne ba dan kaɗan za ga mutane suna ta jin daɗi mutum ne mai taimako mutum ne mai alkhairi amma ba za su yi ba sai ga mutum mulki biloniya ya ma wuce biloniya amma mutanen unguwa ba sa jin kamshin wadata shi kuskure ne a ga manzo Allah yana samar da abin da babu shi a unguwa ko a cikin al'umma sannan kuma yana taimakon talakawa to ta hanyar wannan taimakon ya taimaki da awon zama da awon ta yadu in ta kana zikiya kuma kai malami ne kana fitar da zikiya kana taimakon al'umma za ka da awon ka mutane za su sauke ka da kyau eh. su ba a yi na eh, da kan jato kan nauyi kalla nauyi na mafi wafa na rahmanar rahim eh. in lalai mahmanar waje al'abur ilar madai al'abur al'abur ilar madai wato ƙetarewa zuwa ga madai kallace wuya eh, al-madain ash-shartiyya na bangaren gabas shi madain yana da bangarori akwai akwai madail al-sharqiyya akwai madail al-garbiyya su tsallakewa ƙetarewa zuwa ga madail al-sharqiyya shi madail na birni ne sosai a cikin a can farisa eh, a wannan al-madail sharqiyya a can ne akwai fada Fada kisra wa ba ka iwanu kisra wa huwa mursali'un ka shamli ashabi kisra gairu murtadi an gane ku saboda haka nan ne ainihin fada yake nan ne capital an gane na'am mashtar da shi hisar alal al a lokacin da ainihin tsari ya tsananta a gane ga mada'in musulmi sun sun kewaye mada'in sun tsare ta sun hana mutanen sakar sarka ya zargi sai yadda jirga yadda jirga a gani sarki a sarkin farisa sai ya bar al-madina ya bar wannan Madina, madina ya bar mada'in wa abbara ilal al-madina al-sharqiyya eh. sai ƙetare zuwa ga almadina a sharkiya a azama sa'ad alal kubuwa sai shi ma sa'ad biya yake hukunci akan shi ma zai ƙetare a ji a bish walakin da sun kanu jama'u eh, jama'ul ma'abir sai da su farisawa sun tara abubuwan tsallake rafi sun tara shi ajma'u wannan jama'u sun tattaro sun tattaro abubuwan ƙetarewa fadallahu farisiyun ala mukhadati tasluhul tasluhul lil umur sai shi wani ba farisi irin wanda daga cikin kafiran da aka kama sai ya nuna musu ya nuna wa musulmi wajen ketawa wajen da su ma za su iya bi su keta wanda ya dace da tsallaka eh, tekudin sai suka bi wannan za su iya yin za su iya ketare wannan zafin su ma al sa'ad ne zo a sa'il da yi sai sa'ad ya ce wa ainihin wato kwamandojin sojoji ni kada azamtu ala qatl hadha al-bahr ni lalle ni nayi azma na yanke hukunci akan yanke wannan teku qalu jami'an sai ka ce gaba ɗaya, azaban lahu lana wa laka Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke mana ya ba mu dama da mu da kai akan shari'a af'al ka aikata فانتدب منهم من يعدي أولا sai sai ya zaɓa daga cikinsu ya kira daga cikinsu wanda zai kesa da farko waye zai fara kesarewa sai ya kira daga cikinsu wanda garin fara'i fara'i sunan gari ne a can daga cikin garuruwan alwa wani ne zai je tsare mana wajen fara'i har musulmi su samu su masu tsallake fa ajabu zalika sai ma'abuta tsananin yaƙi ma'abuta tsananin yaƙi da jarumta hmm. a sai suka amsa mai wato sai ya amsa mai waye wannan zunnajida din wannan jida wani mutum ma'abucin yaƙi da kumaji mai suna asim bin amr wanda shi ne da bari sarin sai ya amsa mai abbara cikin ya fara min kawai. sai ya ƙetare a cikin dawaki barada kina farisa barada cikin daga cikin mutanensa falamma ra'ahu al'aji kasadu lokacin da ajamawa suka ga ga musulmi na wajen sun fitin sun ƙetare rabi sai suka dumfare da makami nahawahu sai suka tinkari inda suke fashara ku sai suka yi saitin arrima a gani suka yi saitin masu nahawahu can wajen su wallan biyar su yi rikuwan furus فلم يزل الفوز فارس هو شوكية جوريا با ولما رأى سعد أن الفرادة أن الفرائدة مالية كو فرادة فراد أن الفراد مالية محلية لغة جنة سعد يبكي هو شنقرون فراد شنقرون فراد أن أري كده السكيورتي أمر المسلمين بالأبور في أمور مسلمين السكيورتي أن أري كده a a taimaki wa'ancan duk da ke sarrafin idan a ji a taimaki wa'ancan da cikin yin bilayi wanda tawakkala alai su suna cewa su musulmin sun yi tsallake suna cewa nan nasta'inu billah wa natawakkal alai hasbunallahu wa ni'mal wakil za mu nemi taimako da Allah za mu dogara ga Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalla da abin dogaro kaga anan ba su dogara da ainihin dabaran su ko iya yakin su ba ko jarumtan su ba sai suka dogara ga Allah to duk abin da mutum yake ya dogara ga Allah sai ya zama to jarin an gani dogaro ga Allah yana ba mutum karfi yana ba mutum kumaji yana ba mutum sika wala nan, wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi zai ga Allah al-ali al-azim eh Allah mai girma wanda yake madaukaki yanzu kun ga abin da ke faruwa yanzu a Najeriya na yankin nafi din nan kidnappers yanzu mutane da yawa hatta masu da'awar suna sun koma suna bin bokaye eh, akwai garuruwa wallahi da suke aiko suke tambayoyi suke turo tambayoyi gare ne. suna yin tambaya cewa yanzu ba lokaci ya yi ana karɓar maganin wuka ana karɓar maganin bindiga a wajen malamai yan malaman tsibbu za su baka magani wai saboda da kuma maganin da yan kidnappers ba za su iya cutar da kai ba yanzu musulmi ya yi watsi da ayatul kursi ya yi watsi da nasi da falaki eh? a wazakani ya yi watsi da irin a hudu bin lafi salil alimin shiɗan raji min hamzi wa nafi wa nafi ya yi watsi da hazbi allah wa ni'mal wakil ya yi watsi da allahu makfirihi bi mashita ga alkal masu ƙarfi wanda manzo Allah ya karantar da mu musulmi ya yi watsi da shi yanzu ya koma layu hurayi na wata gani to mafi yawan mutane ba za ka san cewa ba su fahimci akida da kyau ba irin musiba ta zo in musiba ta zo sai a fara karban asiri daga wajen miyagun malamai bokaye kafarai an gani su ka duba sahabban nan wato yawan su bai ma kusanci yawan farisawa ba farisawa suna da yawa ninkin ba ninkin akan musulmi amma ko musulmi suka ce sun dogara ga Allah ma da abin dogaro sai mu gani Allah ya tsirge su ko bai tsirge su ba wala yansuran Allahu may yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz kam min bi'atin qalilatin galabat bi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin na'am kana yusayiru sa'adan salman salman al-fariji ya kasance wanda ke tafiya mai mara wa sa'adu baya wanda yake mara masa baya shine salman al-fariji radiyallahu anhu fa'amat bihi yulahu dawakin suka ta iyo da su dawakin na ta iyo da su a cikin ruwa wa sa'ad ya qul sa'ad yana cewa hasbiyan Allah wa ni'mal wakeel wallahi la yansur Allahu waliyahu yana cewa na rantsi da Allah wallahi Allah da sannu Allah zai taimaki waliyinsa kuma da sannu Allah zai rinjaye da addininsa akan kafirci kuma da sannu makiya Allah za su rushe makiyansa lam yakun fil jaysh baghyu in dai rundunan babu zalunci in dai sojojin sun bi Allah ba su yi zalunci ba Allah zai taimake su eh wato idan ya zama to rundunan ba su da zanubai ta galibul hasanat wanda zai rinjayi kyawawan ayyuka kenan dole ne za ku je yaki ku lura da wannan shin a cikin ku babu azzalimai ah, babu mushrikai wanda suka dogara da layu da guraye da sauransu in dai babu zunubai wanda zai rinjayi miyagun ayyuka to Allah ta'ala zai taimake ku akan su kafirai din Salman eh wanda suka ayyuka masu kyau za Allah in dai babu zunubai da suka rinjaye ayyuka masu kyau sai Salman ya ce insha Allah za mu tafi insha Allah ya san su masu eh, gudu ne ya nuna su ba masu bai bane su eh. ya ce in babu zunubin da ya rinjaye kyawun ayyuka kenan ya san su masu zunubi ne amma kaga zunuban zunuban su Allah zai taimake su in bai rinjaye kyawun ayyuka ba to mu ma yan Najeriya mu ringa duba zunuban mu shi zunuban mu da kyawun ayyuka wani rinjaye wani wannan abubuwan da ke faruwa na musibu nan kidnapper kisan kai ba dalili an irin wayan nan gaba daya sababin su sabon Allah ya yawa musulmi yawa kauce hanya ya mana yawa dan Allah ta'ala alƙawari yayi wala yansuranna Allahu may yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz wallahi da sannu Allah zai taimaki mai taimakon addinin sa lalle Allah bai karfi ne wayi. to kuma da ya ayu a can da ke nan inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah zai canza abin da ke tare da mutane na ni'ima da tsaro da kwanciyar hankali da walwala har sai su mutanen sun canza da kawukansu a gane idan muka canza sai Allah ya canza mana to kenan me za mu ɗauki abubuwan da ke faruwa a Najeriya yanzu mun canza ne Allah ya canza mana to me ya kamata mu yi kowa ya kokari ya gyara aikinsa kowa ya kokari ya gyara aqidansa a daina mu'amala da bokaye a daina mu'amala da miyagun malamai a daina mu'amala da yan bid'a an gani a daina yawan sabon Allah a daina cin riba a daina cin hanci a daina kaza a daina kaza Allahu a'lam na'am اكبر من التاريخ بسم الله الرحمن الرحيم لما عثمان a lokacin da aka tsare Usman a gidansa ‘yan tawaye sun zo ta ko'ina daga Iraki da Misira da Sham da ina kawai gauga'u na mutane kawai an gansu kawai da yawa yaya aka yi mutane suka zo jama'a a tunaninku ya aka yi mutane suka zo daga kusan lokacin ba waya lokacin ba waya ba telefon amma sai ga shi yan tawaye sun zo daga misira daga sham daga iraq daga iraq sun zo ga sunan da yawan gaske sun dun faro ina sun dun faro gidan gwamnati sun dun faro fada sai aka yi aka sani eh? Kaga wannan tahayiki ne aiki ne na abdullahi bin abin wannan abdullahi bin sabai abdullahi bin sabai ya yi amfani da wannan abun irin yadda ake tura ainihin wasiƙu haka sai a tura wannan mutumin da wasiƙu zai ku kai mutane gari kaza wa'annan ma zai ku kai mutane gari kaza wato in karin alali mutanen suna fitowa ɓaro-ɓaro su je gari kaza a tara mutane a boye a nuna musu sarkin musulmi ga irin zalunci da yake ga kaza a faɗi ƙarya da gaskiya kuma su mutanen nan ba wai malamai ba ne su irin gaugawa ɗin nan ne su kuma yadda kowa ya sani gaugawa ɗin nan sun fi yawa cikin al'umma to wala haka abdullahi bin saba yayi ta irin wannan muzakkira din wanda za ga su ma a wannan zamanin za ga yan hizbiya sun kware wajen yin wannan sai a turo rubuce rubuce wanda ya rubuto ba za ka sai ka sunan shi ne abu wani abu usama ko abu kaza amma ka san kowa ya shi ba sai ce ga irin zaluncin da ake a cikin hukuma shi muke gani dole ne a gyara in ba ku mataki ba kaza kaza kaza ko ina an tura mutane karkashin ƙasa ana ta aiki kawai lokaci kaɗan kawai sai sarki musulmi kawai an kewaye fadin shi an gane wannan ko ga mutanen da ke cewa wai inkarul alami ai bai da matsala kawai ɗaukar makami ke da matsala ai duk wani wuta an kaga wuta ya fara ki ya kona ya kona gida ya kona gidaje ya kona al'umma to ya fara ne daga hayaki saka dole sai an fara inkari da baki sannan a motsar da talakawa sannan a ɗauki makami an gani saka mutumin da ya ce ai babu laifi don an yi inkari ana yana ganin bai ma san manhaji na salaf ba bai san ma babban sababi na fitina wata fitina gaba tana farawa ne da bai da kalma amma ita ga mutane sun ɗauki makami to an samu wani ne wanda ya kware wajen motsar da su inda an samu kwararre wajen motsarwa to insha Allah za a ɗauki makami al'ada mafi sharrin nau'in khawari sun su ne su yan caji ne za su caza talakawa sai su kuma su kwanta su kuma talakawa za su yi to tunda malam wani ya gaya mana gaskiya bari mu zartar da shi kafin ka ankara an kai makarani an fara fito na fito da hukuma an gane wannan ku eh na'am eh lokacin da aka tsare Usman radiyallahu anhu a gidansa aka hana shi sallah bal wa min al-ma kai amma hana shi ruwa hatta ruwan da zai shafe da ruwa ya kare a fada kana yusalli bin nas rajulun min a'immatil fitna ya kasance wani mutum daga cikin a'imma na fitina shine yake sallah ga mutane daga cikin jagororin fitina din ba malami bane shi a cikin jagororin fitinan nan babu sahabi a ciki babu tabi'i a ciki an gani mutane da kyau gauga uga sunan suka taso za a ga yan biriya tana tasowa yana za ka yana abu biriya za ga malamai gogaggu babu su a ciki hatta inda ubaidallah bin adi bin eh, khiyar tare ubaidallah bin adi bin khiyar shi ya shiga wajen Usman dan Affan ya shiga wajen Amirul Mu'minin nas imamul fitna إمام ya abin al-mu'minin wanda yake salla ga mutane ba imamu fitna ne mai jagorancin fitna din shine ya zama to limami a ka a fadar sarki ne ba kuma ce yanzu an cewa ya asoro masallaci asoro ne zai zama to ba ma shugaban kasa bane ba ma imamu bane a'a yan tawayen yanzu ke jagorancin salla a wajen to shine aka ce ma Usman bin Affan imamul fitna shi ne yake sallah ga mutane yaya ba ma ta muruna me za ka umarce mu a matsayinka na amirul mu'minin a bi sallah ko a kibin shi ala salatu ahsanu ma ya'malu nas ya kai ubaidullah sallah shine mafi kyawun abin da mutane suke aikatawa idan ahsanan nas fa ahsin ma'ahu idan mutane sun kyautata ka kyautata tare da su tunda mutanen sun yi sallah tunda suna sallah ka bi su kawai idan sa'u fastanu fajtani isa'atu idan suka munana ka nisanci munanawansu kenan bacin sallar liman bai bata sallar mamu dan kana bin liman sallah sallar shi ya baci bai shafe ka ba an gani da zarar sallar liman ya baci kawai kai ka ci gaba da sallar ka kila liman yana sallah sai ya yi ko liman yana sallah sai ya aikata wani abu da ya bata min sallah to bai shafi sallar ka ba an gani wannan da to kaga wannan yana daga cikin adalci nawa Usman bin Affan inda wanda ke mutanen da suka mun waye mutanen da suke faɗa da sarkin musulmi kada wanda ya bi sallah an gane kuma gashi nan an zo fadar shi ne ba ana so a kifar da shi an ce lallai sai ya sauka amma kuma da da yi ce ku je ku bi sallah ba komai an gane wannan ka babu laifi dan ka bi dan khariji mutum khariji ka bi sallah ko dan biri ka bi sallah an gane to wa'annan suna daga cikin irin ɗan hawari da ake magana ko gauga ulizu wa'annan khawarij wanda suke da ma'anan khawarij masu aqida na da ne saban Allah da kaza su ne wa'annan wa'annan kawai irin yan yan zauna gari banza ne wa'annan zauna gari banza su ne wa'annan ba asalin wa'annan khawarij da ake magana ba ana iya samun mutane suna tahiji mutane suna zanga-zanga ka gan su ga sunan amma ba 'yan khawarij bane yanzu mafi yawan mutane suke zanga-zanga a Najeriya masu addini ne ba ba duka mutumin da yake ba khariji su wannan wasu ba haka ba da zarar mutum ce ai an kawari su a lalle bane wani ne wani gauga ne gashi nan an gane وقد دخل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عثمان في كتاب الأدب إمامة المفتول babin limancin ne da kuma ɗan bid'a limancin ne wato ya halarta nan wato mutumin da yake mai tada fitina cikin al'umma da ɗan bid'a in yi sallah za a iya bin shi ya jagoranci sallah na'am wannan aikin bid'a ne wannan aikin kuma aiki ne na khawarij amma ba lallai bane wanda ya aikata wannan ya zama khariji na'am mutum na zama khariji ne in abin ya zama manhajin shi akwai mutumin da ya dauki hayiji manhajin shi aqidan shi ne an gane wannan kuma ya dauki ainihin daukan makami a yaki shugabanni kai kurakurai an gane ko da kuskure ne a mahangan shi sai dauka shi ma wannan musulunci ne to wannan shi ma ya zama to wato khariji وقد دخل بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عثمان حقيقة وتساشر صحابة من صلى الله sun shiga gidan Usman kullum yuridu a anhu kowanne daga cikin suna na son kariya Sun sahabbai sun shiga wajen don son kariya amma kada a manta mutanen da suka zo sun ninnin ka sahabban da ke garin yawa mutanen san su yan tawaye suna da wani wayo in har za su yi tawayen sukan zo da mutanen su ne su ninka sai sanya daga cikin usulubi na yan hizbiya suna yin abin da kira a ta'alim ta'alim din nan suna wani lokaci da suke karantar da mabiyansu to wannan tarihin da suke yi suna so ne su tarbiyyar da mutane wa zaka kowanne kowane ba kowane ainihin police station za a tanaji mutane wanda ake ganin in an tsana ta'alim din nan idan ta motsa za su je su gama da police station din ta ba ta gane wannan to kowane unguwa suna yin ta'alim din to ta'alim din za su tabbatar in akwai sojoji ko ba a police shi ana samu sojoji a ce ishirin ko talatin sai a tanadi mutane ɗari in kuma suna kusa da barikin sojoji ne suna cikin bata na za su tabi ciki nawa ne bataliya na sojoji ta ce a kowane bataliya akwai mutane kamar sun tanaji ninkin shi saboda ko da yaƙi ya barke suna da ninkin barikin na mutanen za su iya zimfara wa'annan sojoji kuka jona? Ibrahim Haka suka yi Usman, sahabban manzo Allah wasu sun fita jihadi wasu sun fita yaki wasu je karanta da al'umma sai zama to wanda suke suka rage a cikin Madina yan kadan ne to kuma akwai informa informa da ke yanzu in kun shigo Madina kawai cikin kwanciyar hankali ba ku da matsala sahabbai ba su da yawa kawai sai ga mutane ta ko'ina ta misira ta iraki ta sham ta ko'ina sun kutso suna zuwa kawai kewaye fadar usman wanda da sun san manyan sahabbai suna nan da sauran ba su ba na'am wa kana min ashhar alladhina jalasu indahu fi baytihi ya kasance daga cikin mafi shaharar wa'annan da suka zauna a wajen Usman bin Affan radiyallahu anhu a gidansa Hassan bin Ali akwai Hassan dan Ali radiyallahu anhu Hussein bin Ali akwai Hussein dan Ali akwai Abdullahi bin Zubair duk dai ahlul bait akwai Abu Hurairah akwai Muhammad bin Talha bin Ubaidillah as-Sajjad Abdullahi bin Umar eh duk wa'annan sun zauna tare da sarkin mu'minai suna ba shi kariya wa qad shaharu bi yusuf hakika sun zare ta kubban su ba hauke na kawo sarkin yawa ya fi sarkin karfi to sun lullunka musulmin yawa sun luka wannan ulaikal bughati ya zara sun zara ta kubba a fuskan wa'annan yan yan tawayen allazina aradu qatl usman wanda suka yi nufin kashe usman bin affan radiyallahu anhu وجاءت أم المؤمنين صفية هي على قبلة sai umar mu'minina safiya sai zo kan wani albadari yana janta ya kudu ha maulaha wani bararren bawa da suke janta sunan shi kinana sai ashtar wani daga cikin yan yanzu zai gabu da ita sai ya sari ya bugi fuskan albadarinta take ruduni la yabda wuli haza kalkan sauri kuma yadda ni kuma yadda ni an gane ku wato kuma yadda ni domin kada wannan karan ya kunyata ni Usman amara ta bi adam al sai da shi Usman ya umurci sahabbai kan su yaki yanzu Usman ya yi tunani yanzu wayannan yan tawayen gaba ɗaya wa suke nema sai da suke so kawai ni kawai ke zo su kashe yanzu akan ni kaɗai zan sadaukar da rayukan dubban mutane kuma ya ga cewa in dai su shi suke so kashe kawai mutane su haƙura kawai ba su kashe shi kada ya zama a kan shi kadai a kashe dubban mutane bal innahu jaa fi ba'd riwayat a ya zo a cikin sashen ruwayoyi allazina jawu lidifai to lalle wayannan da suka zo domin kariya ga Usman sun kai fiye da mutane 700 daga cikin 'ya'yan sahabbai an gane fiye da mutane 700 daga cikin ayyukan hatta ya ila adadi har wayannan 700 din ba su kai adadin wayannan bugatin an tawaye ba bi anna adadahum bi anna aqalla Allah adadi alfari cewa karancin adadin su dubi ne karancin ba kenan amma wasu ruwaye sun nuna ma sun haka an gane wannan ku wasu ruwaye sun nuna cewa sun haka a cikin wasu ruwayoyi ma an ce akwai alfani min ahalin Misira. alfani min ahalin kufa alfani min ahalin basra dubu biyu mutanen kufa dubu biyu daga cikin mutanen basra dubu biyu mutanen Misira. ta ina aka iya zuwa har misra ba ka jan kwazo in tawaye don da an daɗe yana shirya abu an gani yawwa wannan shi ya kira tanzimat yan yi zafi abin da kira tanzimat ƙarƙashin ƙasa ake yi shi zaga ana ta yin mitin underground underground har kawai lokaci kaɗan zai ga sun fito kawai sun kama fanna sai ka rasa yaushe aka shirya wannan abu eh wa salam duk bukatu ne ba a kiran khawarij wanda suke da suna da aqida suna da tanzimat manhajin su haka yake su ne khawarij a duk bangaren suka da su khawarij ana iya kan aka kashe su amma su wa'annan ana kama su ana kama su a matsayin kawai yan a ba za mu tsanani kamar yi ma yan khawarij ba idan eh. kuma cewa mun san ya ne a ba babu kyau amma in ba a fito an wa talakawa har da ake cewa ba za su gane kuma sannan ba wai Allah ya tambaye su sai ga ka sun sani akwai talaka da bai sani ba wannan ba shi ba ne sai abin da zai kawo fitina a nisance shi hmm. na'am Imana ya ba shi labari cewa idan za a nemi ka tuko wannan rigan da Allah ta'ala ya sanya a jikinka to kaka tuɗe shi cewa ana ha maza ha mata aka nemi ka sauka kar ka yadda sai ka mutu akan mulkin ka domin da ya yadda ya sauka an buɗe ƙofa ne na cewa kai kowa ya sauka to shi Allah ya ce kada ka kuɗin shugaba na mulki kada wani ya ce sauka yi sauka in ka buɗe wannan kofa to haka za a yi ta tuba tuba mutane shi yasa sai goma ce ya mutu akan mulkin sa sai dai wani ya zo ya karba amma shi bai yadda a ce wai ya yi inda zai akwai fitina na ɗauka, haka za a yi kan mutane musamman irin najeriya da shi rayu an samu aiki ne mu mu yan gari kaza mun ce da da shi na ɗauka, to da wuya kai shugabanci eh a to ya zama bayan bayan ma ba za ba zai je gidan rediyo ya magana yawan nan ya fi masa abin da yake yi wa abin da ya shafi shugaba ya sauka ko kai ya sauka a gidan rediyo ka san wannan ba da ba wanda ya a cikin yadda ya gabata kuma mutum ya fahimci sunna bai bai haka ba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك